العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ورفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin 22 a watan Ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin Makka zuwa birnin daula ta hijira ta daular addinin musulunci ta wannan al'umma birnin Madina shekara 1440 wanda ya daidai da ashirin da 27 a watan biyar na miladiya ta sha tara a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ۖ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نعم ثم قال الله تبارك وتعالى ويؤلمه الكتاب والحكمة والتوراة والعنجيل ما زال السياق في بيان حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وليس بعبد الله ولا بإله مع الله فأخبر تعالى أنه يخلقه بكلمة كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وقد فعل ذلك سبحانه وتعالى وأنه يبعثه رسولا إلى بني إسرائيل وقد فعل فأخبرهم عيسى أنه قد جاءهم بآية من ربهم تدل على صدق رسالته وفي هذه الآية أنه يخلق لهم من الطير على صورة الطير وينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وأنه يبرئ الأكمح والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وقد فعل كان يم كان يمسح على على ذي الآحات والمستعصى كالبرس والأكمح كالبرس فيبرع صاحبه فورا وبنجي تبارك وتعالى هر ينزو Siyakin ayoyi ga wannan tawaga ta mutanen najiran ta mutum sittin wanda suka zo muƙabala ko munazara wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a birnin Madina a wannan lokaci ga su a zaune tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a masallaci suna neman wato su nuna wato allantakar isa a matsayinsa na Allah ne ko Allah ne tare da Allah shi da mahaifiyarsa ko ɗaga Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kamar yadda ayoyi suke sauka tun farkon wannan sura ka ce har zuwa ayoyi 84 suna sauka suna bayanin wane ne isa alaihissalam ya aka aka same shi ya aka yi isa alaihissalam ya samu cewa isa alaihissalam allah subhanahu ta'ala ya halicce shi da wata kalma wacce take mai harufa guda biyu mai kafin da nunin mai kaula sandanu a ita ce kun ubangiji ya halicce shi da wannan kamar yace darussa suka taho akan wannan bayani ko akan wannan jawabi muka ci shi gaba da ji ubangiji madaukakin sarki har yanzu yana turo da wahayi ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana yi wa waɗannan tawagar mutanen Najran tare da duniya ga baki ɗaya wane ne isa ya aka ya haife shi kamar yadda darussa suka gabata akan haka cikin kuma rayuwar isa a matsayinsa na shaksiyarsa na ‘yan adamtakarsa a fagensa na ilimi da matsayi Allah ya ce wa yu'allimuhul kitaba sannan Allah zai sanar da shi alkitaba ana alkitabatu ma'ana alkhat ubangiji zai sanar da shi ma'ana wato rubutu cewa yana daga cikin ƙwararrun marubuta a duniyar musulunci wal hikmata sannan Allah zai sanar da shi al'ilmu sahih wal isabati fil umur wa fahmi asrarin tashri'il ilahi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sanar da wannan bawa nasa manzo isa alaihi salam al-hikma al-hikma shine ilimi ingantacce sahihi da dacewa cikin al'amura na duniya da lahira a yi daidai a canki daidai a dace da daidai a aikata daidai a samu ladan daidai shi ta ce ma'ana alhikma wato fahimtar al'amura cikin abin da suke asararu na shari'ar ubangiji cewa abin da ubangiji ya ajiye ko ya taskace cikin littafinsa na asararu na shari'arsa yana daga cikin shi ne abin da ake kira wato hikima ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan har ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji madaukakin sarki yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana koya musu alkitab shine littafin Allah subhanahu wata'ala wal hikma da kuma fahmu asrarar shar fahimtar wato asraru na shari'a ma'ana wato shar'ul ilahi shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala wadda Ubangiji wato ya saukar cikin littattafansa, littattafan da suka gabata har izuwa fiyayyinsu shine littafin Allah Alƙur'ani, Ubangiji ya sanya ma'ana asararu a ciki shine ma'ana sanin ilimin addini da kuma wato rayuwa ga baki daya rayuwar kuma ba iya gidan duniya ba ya hada gidan duniya da kuma wato gidan lahira cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya sanar da isa alaihi salam wannan ya sanar da shi littafin da ya gabace shi shine at-taura wal injil sannan ya sanar da shi littafin injila wanda ya bashi shine a matsayin littafi na shari'a wanda ya aiko shi da shi sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa rasulan ila bani isra'il sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wato wannan manzo annabi Isa alaihi salam ya zama manzo zuwa ga kabila ko ‘ya'yan banu Isra'il, duk Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kuma Isa salaam ba haka ya zo da ka ba, bayan littafi ya zo da waɗansu hujjoji da dalilai da bayanai wanda suke nuna tabbacin gaskiyarsa cewa shi manzo ne na Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce waje bi ayatin min rabbikum. a wani guri anan yace anni hajjatukum bi ayatun min rabbikum anni akhluqu lakum min minan tayri kamar ce wato wannan aya wato ubangiji subhanahu ta'ala yi bayani cewa Isa alaihi salam ubangiji subhanahu ta'ala, cikin abinda wato ubangiji ya masa na baiwa da falala a matsayin mu'jiza mun ce kowane manzo yana zuwa da irin mu'ujizar da ta dace da societin da aka aika shi cikinsu irin abin da yake tasiri cikin wannan al'umma shine nau'in abin da manzan da aka turo zai zo da shi amma shi nasa na mu'jiza ne idan aka ce mu'jiza ma'anarta gagara koyo na gagara koyo wato wani daga cikin bayan Allah ya zo da wani abu da zai aiwatar da izinin Allah wanda babu wanda ya isa ya yi irinsa in ba Allah ne ya ba shi ba shi ake kira mu'jiza annabi musa alaihi salam da aka turo shi lokacin wato fir'auna alaihi la'inur rahman a wannan lokaci sihiri ne yake tasiri sihiri ne wato ake ake wato aka ɗauke shi wani abu na ƙwarewa na gogewa wanda cikin wannan al'umma ga baki ɗaya duk wanda aka ce ga shi ya iya sihiri ko ya ƙware a sihiri su suke tasiri da aka aiko annabi musa sai aka ba shi mu'jiza mai shige da nau'i da dangi kamar sihiri ita ce sanda ce ga ta kowa ya ganta ya ganta a hannunsa a matsayinta na sanda lokacin da wato ya sake ta sai wannan sanda sai ta rikide ta zama macijiya dukkan abin da aka tattara na wato na wa'ami na sihiri na irin wannan sandunan da masu sihiri suka zo suka yi wanda fir'auna ya gayyato wanda su nasu na ƙarya ne shi nasa ba sihiri ba ne shi nasa mu'ujiza ne su kuma nasu sihiri ne ma'ana rufa ido ne wasu igiyoyin ma da wasu sanduna sai an shafa musu wani mai da ake kira wato zaiba wanda za su dinga warkiya ba motsin suke ba amma ku sai ku ga kamar wato macizai ne su ma suna motsi Dan da fa'ida ne ƙarya ne yaudara ne shi kuma ta samu mu'jiza ce daga rabbul izzati subhanahu ta'ala lokaci ko sanda zai saki wato wannan sanda tasa sai ta rikide ta zama macijiya ta haɗiye duk abitarkacen da aka watsa ko masu sihiri suka watsa kuma ta tashi ta tsaya da girmanta wato da faɗinta da tsawonta ba ta ƙaru ba wacce ba yacce za a yi miciji ya haɗi kwai ɗaya idan miciji ne na al'ada ba ka ga alamar cewa miciji ya haɗi wani abu a cikinsa ba amma ita ta haɗiye abubuwa sama da ɗari hudu amma girmanta bai ƙaru ba tsawonta bai ƙaru ba faɗinta bai ƙaru ba kaurinta bai ƙaru ba za ka gane maujiza ce sannan ya sa hannunsa a cikin aljihu ya fito da hannun hasken hannunsa ya ba da wani haske kamar an haska wata coci light wacce take mai batar bakwai ko sama da haka ya ɗauki idan duk wanda ya ga wannan hasken sannan kuma hasken ya koma ya mutu ba tare da an ga kafarsa kuma tare da an ga wannan hannu nasa cewa saboda hasken da ya fita fata hannun ta yi laushi ko ta koɗe ko ta yi ja ko jini ya fito ba kaga wannan mu'jiza ce saɓanin su kuma ta waɗannan mutane su kuma sihiri ne mu'jizar ta Allah ya baiwa annabi Musa alaihi salam kenan a zamaninsa saboda ita ta dace da wannan society da al'umma haka shi kuma annabi isa lokacin da ya zo abin da yake tasiri cikin sa shine ilimin likitanci wato a ce kwararre an samu kwararren likita gogagge wanda ya san masani ne na lafiyar gangan jikin ɗan adam ɓangare kaza ɓangaren operation ne ɓangaren duba ne a bada tablet ko a yi kaza kaza scanning ne kaza kaza su kuma nan suka kware sai Allah ya bai wa manzansa annabi Isa mu'jiza mai kamar wato likitanci kuma ta haura wannan domin likita duk kwarewarsa ba za a haifin mutum makaho ya zo ya buɗe masa ido ba a kawo shi ya ɗiga masa wani magani ko kuma ya masa wani abu ko ya masa ofreshen ya yaye masa yanar da za ta sa gani ba likitan da zai iya wannan idan ido ya mutu ko kuma idan a mace ke asali ba likitan da zai iya dawo da shi haka babu likitan da kuturu zai zo masa ya tsinsa sun tsinke sun zube sakamakon wannan larura ko ciwo ya fito masa da yatsunsa amma sai zama annabi isa alaihi salam wato a cikin mu'jizarsa da Allah ya bashi ci sai addu'a ya roƙi Allah wancan makaho sai idansa ya buɗe haka wannan kuturu sai yatsunsa su dawo ko mai albaras ne fatin fatin cikinsa ta ƙone ta tauye saboda sakamakon kirci da ƙuraje sai roƙi Allah fatarsa ta dawo ta yi kyau fiye da yacce take a baya sannan uwa uba ya ji ainihin wato bakin ƙabari, ya yi addu'a ya ce na cikin ƙabarin, ya tashi da izinin Allah ya tashi ya bayanin ran da ya mutu mutu da dalilin mutuwarsa kaga babu wani likita da zai iya wannan babu wani likita da zai je ingila ko jamani ya yi karatu ya zo maka irin wannan cikin ganga jikin dan adam kaga shi ta mu'jiza ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa abin da yake tasiri cikin society Qurayshawa shine ma'ana iya magana iya iya wato rubuta waka da sanin waka baitotinta da ɗangonta da yadda za a gina ta da abin da ake son ta ƙare a kai na harafi da abin da ake son ta fara da shi na harafi da kuma zo wanda duk shekara sai zama a jahiliya tun gabanin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai kasuwoyi guda biyu kudu da makka akan tsaunin wato ta'ifa suƙi majinna da kuma suƙi okas wannan kasuwoyi nan ake wato sa wato kofin duniya kamar yace ake yin kofin duniya kasashen duniya su taru ainihin wato ayi gasar cin wannan kofi sai ayi gasar cin wannan kofi amma ba na kwallo ba na waka wanda ya kware a waka shi yasa a wannan lokaci aka samu su Zuhair Sunabi Zubiyani waɗanda ƙwararru ne a waƙa a lokacin jahiliya kamar yadda na gaya muku har yanzu malaman tafsiri na musulunci suna istishhadi da wato waƙoƙinsu saboda baitotinsu a wurare da yawa suna dacewa da ma'anoni na alƙur'ani alƙur'ani kuma allah ya sauko shi da yare na larabci kuma ana wato wanda suka san larabci sun san shi sannan kuma ana fassara shi da irin waɗancan wato abin nan kamar yadda na yi muku misali lannan da al'allama Sheikh Muhammad al'aminu Shinkiti cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an cewa yakan yi amfani da irin waɗannan abiyan irin na Zuhair na Nabi Zubiyani da sauran wato ire-iren su irin su Imrul Qais wajen wato istishhadi wajen bayani da fitar da wato ma'anonin Al-Qur'ani da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya zo da littafi kuma a matsayinsa na wanda baya karatu in an rubuta masa ko a littafi baya kuma rubutu ya ɗau biro ya yi rubutu ke sa Allah ya kira shi annabiyar ummi amma sai ya zo da littafin da ya gagarin marubutan duniya da makarantar duniya ba iya na ƙuraishawa ba ko na lokacin manzan Allah har zuwa yanzu har Allah ya tashi alkiyama kuma Allah ya ƙalubale ma ga aljannu da ‘yan adam ga baki ɗaya dangane da wannan littafi cewa in sun isa su haɗu a farfajiya ɗaya a wuri ɗaya su haɗu su ba junansu wato baitoci da kalmomi masu hikima su tsara su fitar da littafi kamar alkur'ani Allah ya ce kulla in istama'atil insu wal jin ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ubangiji tabaraka wata'ala yace da manzansa sallallahu alaihi wasallam kullahum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam kace da mutane da aljannu sai aka fara anan kamar yace muka ce da al'insu wal sabanin da aka zo magana ibada sai aka fara da aljani kuma khalaqtul jinna wal insa aka ce illa liya'budu nan kuma la in jama'atil insu wal jin ba ce la in jama'atil jinn wal insu ba saboda a fagen magana iya magana a za a tsara magana a yi rakaɗi a yi zaƙin baki kamar ɗan zabi yadda be ɗan adam ya fa aljani aljani ba gidaje ne wajen magana bai iya magana ba amma wato wato shi dan adam ya tsaya ya tsara maka magana ya kware a wannan fayyan shi kuma aljani wajen ibada abauta wa Allah ya fa dan adam garewa. ya fa dan adam fandara anan dan haka a can ayar ibada sai aka fara da shi dan haka yanzu cikin wannan mu'jiza ta Isa alaihi salam da Allah ya bashi a zamaninsa ubangiji ta tabaraka wata'ala yake gaya mana cikin wannan aya cewa yana cewa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya min rabbikum ay min khaliqikum wa wujudukum min al-adami ila al-wujud na zo muku da aya daga mahalicinku wanda ya samar da ku daga babu zuwa akwai wanda wannan aya ciki ya ce an ni a kulukuna kuma ai ku ba wai halitta halitta irin halittar da take al inshau wal ikhtira wannan ta Allah ce dai ce anni akhluqu lakum yana nufin ai usawwiru lakum ina suranta muku yana dauko laka idan ya ɗauko laka ɗin nan sai ya kwaɓa ta sai ya cura ta sai ya yi tsuntsu na laka sannan idan ya wannan tsuntsu na laka sai ya roƙi Allah ya addu'a sai ya ce Allah ya hura masa rai ba shi yake hura ran ba shi zai tsintsin na laka sannan sai roƙi Allah Allah kuma ya yadda masa ya bashi a matsayin mu'ujiza sai ya hura wa wannan tsuntsurai da izinin Allah sai tsuntsun ya tashi ya sama shi ne ma'ana anni akhluqu lakum ay usawwiru lakum ina suranta muku lal khalqu allazi huwa al insha'u wal ikhtira ba khalqu na halitta ba khalqu na halitta wanda Allah shine yake yin sa wanda ba abu ba dalilinsa sai ya samar da shi daga ciki Allah ya misali da kai mutum kai ɗan adam Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dah lam yakun shay'an mafkura dan adam mutum wato da can ba shi ba dalilinsa muka ce za mu iya bada wannan misali a kanmu duk da muke cikin masallacin nan da waje da kowa da kowa da unguwan nan da gari da kano da ƙasa baki ɗaya in muka ce a yanzu wane ne zai ba da labarin ya ce shekara 500 yana duniya dole ka ce ba ka nan dole ka ce kakanka ma shekara 500 ba nan bare kuma babarka ka gani ba ayi ka ba ba ayi yi ta ba kaga wannan shi halittar ubangiji al-insha'u ne wal ikhtira abinda babu a samar da shi a yi shi amma yadda babu akwai wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ko wannan halku na isa alaihi salam sura ce ma'ana laka zai ɗebo ya kwaɓa sannan wato ya addu'a cikin damar da Allah ya bashi ya hura wannan tsurai sai ya tashi ya ka hai'atun tsayir ya ce ka suratul tsayir ya yi hoto kaman wato yadda ka san tsuntsu shi ne a nan ba tafsiri sun yi bayanai akan wannan abzair ɗin wani irin tsuntsu ne koya yake idan muka koma misali tafsirin wato at-tasilu li ta'wil at-tanzil na al-allama Sheikh Mustafa al-Adawi cewa a cikin tafsirinsa ya kawo bayani akan wannan aya ya kai domin yana tafsirinsa ta sigar tambaya da ansa ya ce su'al hal sahha shay'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam أن المراد بقول عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة الطير أن الطير هو الخفاش domin waɗansu malaman tafsiri sun ce ai wannan tsuntsun wannan tsuntsun da isa alaihi salam ya yi huwal khaffashi shi ma'ana jemage alkhaffash shi ake kira jemage da larabci shine ne sai yake cewa waɗansu sun ce je mage ne sai ya wurin ba da ansa sai ya ce lam aqifu ala shay'in sabitin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufidu anna at-tayra alladhi kana yakhluquhu isa huwa al-khaffash sai ya ce ban samu wata hujja wani abu tabbatacce na hadisi ingatacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa tsuntsun da Isa alaihi salam wanda yake yi ko yake ƙerawa ko yake kwabawa ya samar cewa an ce jemage ne ya ce wa inna ma kala zalika ba'adu ahlul ilm waɗansu daga cikin ahlul ilmi malamai su ne suka faɗi haka cewa wala allahum talaqawhu min al cewa ta yi su kuma sun samu wannan labari cewa wannan tsuntsu mage ne daga wato maganganu na isra'iliya wacce bayan wato a wato yahudawa sun shiga addinin musulunci da littattafan da suke hannunsu akwai labura ma'ana na kissosi na wato lokacin al'umma annabi musa da kuma kissar 'ya'yan banu isra'il wanda waɗannan littattafai ko kuma abin da yake cikin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa mana su kaso uku abinda ya shafi akhbaru to bismillah ya shigo musulunta za ka yi daga ina ka zo daga sabon gari eh, eh coci me yasa kai kai fada ne ko fasfo kai fasto ne me yasa za ka bar musulunci ba ka shiga musulunci ni eh? uh-huh. ba haushe ne ni ba haushe ne iyayen mu ba kusawa ne daga ina wace ga daga zaria ikara local government uh-huh. da ya sa shiga musulunci uh-huh. ni na yi su kuma ya yi missionary school shara school na ji matakin bible school a jos hmm. sannan kuma aka kai mu misra kristofi suka ɗige mu suka tafi da misra kuma hmm. ake koya mana ƙwararri kuma ya da larabci hmm. to wannan karanta ƙwararri da nake da bible shi yasa na ganci cewa musulunci gaskiya ne ba a shi yasa ka zo da kwafi na bible da ƙur'ani to shi ne kun je dalilin da zai sa ya musulunta ya yi bincike ya fahimta kuma yadda dama sha gabata a darussa cewa don mutumin da yake da ilimi kowane iri ne ya fahimci addini ya fi sauki akan wanda yake jahili ne baki fitar gaba da baya shi ba ka da abin da za ka taro shi da abin da za ka faɗa in nassi ko dalili za ka kawo yana da kafar da zai tsallaka shi ne zagi nassi ko aibata nassi amma mai ilimi kowane iri ne muka ba da misali da masu sihirin fir'auna wanda an wayi gari da safe sun zo a masu sihiri kafin yamma sun koma sun zama mummune musulmi me ya taimaka musu sihirinsu da suka yi sihiri annabi Musa ya zo da mu'jiza suka gane wannan ba irin nau'in wa yayi kama da nau'in ilimin sa ilimi amma ya wuce na dan haka nasa ba sihiri bane mu'jiza ce dan haka duk mutumin da yake da ilimi ko wani ilimi kai masa fatan alkhairi muka wannan bawan Allah kamar yadda yi bayani ya karanta bebul ya haɗa ya yi da ƙur'ani ya tabbatar ya gano abin da ya fi wato daidai dacewa ko daidai don haka yanzu zan faɗi kalma sai ka faɗa ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna anna muhammadan رسول الله tunda kayi kirsiyanati za mu kara maka da kalma guda biyu za ka ce wa ashadu isa abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu Alƙaha. ila maryam wa minhu eh yanzu abin da kace ka yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah da ya duniya yi kowa yi ka ka yadda da wannan ko ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah Allah ya aiko shi da gaskiya da alqur'ani ka yadda da wannan eh kace kuma yanzu ka yadda annabi Isa alaihi salam ba Allah bane ba ɗan Allah bane ba shi da mahaifiyarsa ba alloli ne. bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da wannan Allah ya halicce shi da wata kalma ita ce kun Allah ya halicce ka yadda da wannan sai eh, Allah ya halicce shi da kun khalaqahu Allah ta'ala bi qawlihi kun wa laysa Isa huwa kun walakin kana Isa bi kun fa kun min Allah qawlun wa laysa Isa huwa kun yanzu ka ce ka yadda Allah halicci Isa da wato kalma kun da ya ce wa ruhun minhu shi wani rai ne daga cikin irin rayukan da Allah ya halitta na kowa da kowa inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun ka yadda da wannan ko to alhamdulillah yanzu sai ka je wanka in ka samu dama yi aski akwai musulmi da suke tare da kai da suka rako ka ko kai kaɗai ka zo to yan agaji sai ku yi masa bayani ya ce zai wanka kuma akwai musulmi a kusa da kai a wurin da kake yanzu abin da kuma ma akwai musulmai mhm. kuma a cikin ikara akwai musulmai duka dai ba zan rasa da zai yi karatu ba zan yi rayuwa so kuma before da ma ina da sana'a da nake yi amma mm. yanzu zan tuna na ji aikin zan je ci gaba da sana'a kuma na iya noma da ma ina so idan an bani dama dai ina da hujjojin da na gani a musulunci zan ɗan bayani mutu ɗaya ko biyu ko an bani dama ko da ba yau ko da wani kirista zai ci mm-hmm. domin ya fahimci cewa na shiga musulunci ne da ilimi kuma don Allah ba don kuɗi ko don wani kayan duniya mm-hmm. to za mu ba shi minti biyar yanzu ya bayanin da zai yi sai suna suna sai suna wai mai sunanka sunana samuwar moses me kake samuwar moses me kake so yanzu a suna yana son idris sunanka idris ya zama yawa shi kenan za mu ba ka abin nan 2 minit haka sai ka yi abin nan ka yi dan bayanin ka a takaici jama'a salamu alaikum kuma yadda na gaya mun ni ba haushe kuma duka iyayen mu hausawa ne kuma kansoci ni abin da ya sa na zama musulmi ilimi ba wani ya jawo da dan kuɗi ko dan gida ko dan mata ko dan mata dan Allah ne na yadda musulunci hujja na na farko shine Qur'ani ba inda ya taɓa ce maka Allah ka ta biyu ko guda ba Qur'ani bai taɓa yin har kullum Qur'ani da nuna maka Allah ne ne ko kasuwa amma littafin Bible daga farko har ƙarshe from Genesis of flesh to Revelation littattafai cin da shi ba duka ne littattafan Allah akwai a taura ta tura injila da sauran littattafan na ba amma yawanci sauran littattafan ba na Allah ba ne mutane da suka rubuta daga ciki akwai abin da muke kira yin tsotsin da saba akwai wasu goma a cikin da littafin Bible to amma kada ka ɗauka ganganin gaskiya sai ka ga sun fi daidai da Qur'ani shi ma bayan yana nuna mana cewa Allah ne ne kamar yadda littafin bayan ya magana da kuma wata sun tattawa cutu daidai provinces wannan ya gaya mana Allah shi ya nisi sun bai da kashe da abubuwan ciki cikin kwanaki shida kamar yadda Qur'an da ya kuma cewa cewa raba kuma Allahu da zika na samawati wal ardi a cikin sittati ayyamin sun fasara sai na rike wannan hujja kuma shi bible ya tabbatar mana cewa isa ba dan Allah ba don da ba ke sabe da ta ce dan Allah ba wannan trinity ya faru ne bayan da baya duniya akwai yan mafarki da sun ce ne an ce isa Allah ne Allah shi ba akwai yan sauran sojojin falaye ba a ko ko da dinne da ne dai su sun ce isa Allah Allah ba Allah ko ne su ce ba duka ko ina ne an ce Allah ba ba ga ne ga guda

haka daga Qur'ani ya tabbatar cewa inda man tasiru sabal wa ya rasulullah wa kalimatu Allah a awliya kuma ne da dai samu wa a cikin da bayan sannan kuma sannan kuma da tafi bayan da ya magana da kuma maza ya tsanta masu sai ce ya ce wani abu da yake gaba da ubangiji Allah shi kaɗai ba abin da haɗa ubangiji da shi da tafi bayan da ya tabbatar da haka sai na ji Qur'an shi ma na ce a kullu wa la Qur'an Allahu sama na ke zuwa kashi wanda hujjojin suna da yawa sannan kuma na yadda na profa ba saboda na ka kin sama shi da wani hujja da ta ce da yadda da shi dan Kirista zai ce maka ya fito ne ta bangaren ishi wato annabi Isma'il shi kuma annabi Isma'il bangaren Larabawa da zuwa Larabawa ne jikinsa yana da na cika ba ɓangaren ishaku ya fito ba a nan ishaq don haka ba su yarda da shi sai kuma na ga da annabi ishaq da annabi isma'il ya zai ishaq da ishi da kanna dukkan su ya'yan abraham ya'yan annabi ibrahim sannan kuma ishi da annabi isma'il shi ne allah ya da ayi allah ya da shi to sai na ga ko ba ba da fito ta zuwa daga shi ma ya za a danganta shi da tafiya ko ma dai ba su ne bane na yadda da Prophet Muhammad su ya su dan ko saboda Qur'ani na gani littafin da na yadda da shi kuma na yi imani da shi kuma zai yi musulunci ba ku ba ta da wannan da kuma Allah ya tsare mana musulunci da tare da mu ga hadisi da kuma Allah ya hada mu da rahama da kai da alhamdulillah don haka a ci gaba zuwa wata'ala har yanzu muna cikin bayanin da ya shafi wato isa alaihi salam kamar yacca wato malaman tafsiri ko kuma waɗanda waɗansu daga cikin malaman tafsiri duba da maganganun isra'iliya suka ce tsuntsun da ya yi shi ne wato jemagi cewa maganganun isra'iliya kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi ya kasa mana su kaso uku idan magana ta zo ta wato kissa ta isra'iliya wata isra'iliya in ta yi daidai da abin da yake cikin alkur'ani ma'ana aya alkur'ani ta gaskata ta sai mu gaskata ta ilimi ne daga Allah in ta zo kissar da ta zo in ta yi daidai da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa shi ma sai mu gaskata amma in ta zo na uku shi ne ma'ana ta saba wa alkur'ani ta ci karo da shi ma'ana ta saba alkur'ani a nan sai mu ɗauka cewa wannan ba ingantacciya ba ce dan ta saba alqur'ani ko ta saba ingataccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ce nan ma wato kissa ce ba ingatacciya ba amma idan ta zo aya alqur'ani bata ƙaryata ta ba bata gaskata ta ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙaryata wannan magana ba bai gaskata ba ko a nan sai mai abin da manzan Allah sallallahu Alaihi salama ya ce sai mai tawakkofi a nan ya ce ta tu ko ahalin kitabi wa kan tukazzibuhum sai mu zama a nan ba za mu gaskata ba ta yi ta in muka gaskata ta yi abin ba gaskiya ba ne mun gaskata shi ba za mu karyata ba ta yi in mun karyata abin gaskiya ne mun karyata gaskiya sai mu yi sai mu tsaya a tsakiya to cewa wannan kissa da waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan tsuntsu da isa alaihi salam wato ya faɓa ya tura ya yi cikin tsuntsayen da allah ya bashi dama ya yi suka ce shi ne shi ne magi wanda wannan kissa alkur'ani domin a nan bai yi ta ayinin dangin nau'in tsuntsun ba ubangiji subhanahu ta'ala ya ce anni ah, akhluqu lakum min at tsini ka hay'ati at-tayri kamar irin tsarin halitta sura irin ta tsuntsu amma ba a yi ta ayyinin tsuntsun ba kamar yace wancan hadisi na bukari ya ce idan irin wannan ya zo yadda ƙur'ani bai ayyana tsuntsun ba to wani irin tsuntsu ne zai iya yiwa kowane irin tsuntsu ne wancan hadisi ya ce wato na bukari cewa kada ku karyata halin kitab kada ku gaskata su cikin abin da ba ku da gaskiyarsa ɗari bisa ɗari ko ƙaryarsa ɗari bisa ɗari sai mu ce to idan aka ce kalmar tsayir wato ta haɗa kowane irin tsuntsu a tsayir tsuntsu ne kowane irin tsuntsu kamar idan aka ce mutum zai iya ɗaukar kowane irin ɗan adam an ce mutum an ce mutum kowane irin mutum mutum ne cewa sai aka ce to me yasa su waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan wato a tsuntsu shine wato jemage suka ce ai saboda shi jemage yana da abubuwan mamaki cikin halittarsa cikin halittar jemage akwai abubuwa wato na mamaki cewa na farko shi wani tsuntsu ne wanda aka halicce shi wato da jini da tsoka kuma ba shi da fuka-fiki irin na tsuntsu fuka-fiki irin na tsuntsu wanda ya kama yadda aka san wato fuka-fiki na tsuntsu sannan kuma shi haihuwa yake ba yake yi ba kamar irin yace akuya tinkiya saniya sauran dabbobi suke haihuwa aka yake haihuwa ba yake yi ba sannan shi kuma a wato matar shi jemage tana da wato nono kamar irin yace dabbobi suke da nono da hantsa da komai sannan shi kuma a rayuwarsa a duniya awa biyu gare shi yake gani kawai awa biyu ce yake gani ka gani ka gaba irin tata wata sai kai sai dare ya yi ko shi awa biyu ne yake gani awa biyu yake gani idan rana ta fito kafin ta take ta yi sama ta ɗago ɗin nan lokacin tana da ɗan fatsi-fatsin nan yana da awa ɗaya da zai ga abin da zai gani sannan kafin rana ta faɗi da awa ɗaya yana da awa ɗaya da zai ga abin da zai gani da haka rana tana gab da faduwa ko tana faduwa kafin duhun nan ya zo za ka ga in kana kusa da inda gidan jemage yake za ka ga yana ta dawowa yana ta dawowa ya zo ya sauka don awa awa biyu yake da ita wato shi sai ka ce baya gani a cikin haske baya gani a cikin duhu kage yanzu yi iya mata wannan kacinci kacinci da wannan tsuntsu a ce tsuntsu ne baya gani da rana baya gani da daddare sai ka ce to ai makaho ne ka gani an ce baya gani da rana baya gani duniya daga dare sai rana babu na uku ai ka gani babu na uku Dan haka sai ka ce ai makahu ne a a a wato in ranar ta fito yana da awa ɗaya da zai gani kafin ta take in ta faɗi kafin duhu ya shigo in ta je saraya za ta faɗi yana da awa ɗaya da zai gani kafin wato wannan lokaci sannan abin mamaki suka ce shi tsuntsu ne yana dariya kamar yadda ɗan adam yake dariya yana sannan kuma matarsa tana haila kamar yace matar ɗan adam take haila sannan yana da haƙora yana da kunne yana da yana da haƙora yana da kunne matarsa kuma tana da hantsa ta nono da take shayar da 'ya'yanta to wannan shine ya ba su sai suka ce ai khaffash ne shine ma'ana wato jemage amma faɗar Allah a ammuce da ya ce ya kuluku mina tsini ka haiatin tsairi kamar tsuntsu wani irin tsuntsu zai ɗaukan kowane irin tsuntsu ma ya ce wa ubrihul akmaha wal o ya ce ina warkar da al'akma shi ne wanda aka haifa makahu mai al'abarar shi ne wato ko ka ce kuturu ko mutumin da yake da irin ciwon da ya ci fatar jikinsa ɗin nan fatarsa ta tattauye kamar ya kone ko an zuwa masa ruwan zafi kafin fatar wato ta sa ruwa ta tashi duk yana warkar da irin wannan ya ce bi izinin lahi sannan yana tayar da matacce wato shi ma bi izinin lahi kamar yacca wato ayoyi suka faɗa cewa a wata ruwaya shi ma an ce ya tayar da wato mutum hudu ya tayar da samu bin nuh da wani abokinsa da ake kira wato azur da ya tayar da su da ibn al-ajuz to suka ce ibn al-ajuz shine Ilyas alaihi salam da kuma ibnatul ashir wata mata da ake kira ibnatul ashir to wannan haka ne ba haka bane wallahu ta'ala a'lam kamar yacca na ga muku malaman tafsiri waɗansu kan kawo waɗansu abubuwa la'alla ba tare da hakikanin tawakkufi daga wato ingantaccen wato masdarinsu shi ne ya ce wa ohiyar mauta bi la, ya ce wa kun bi mata ku nuna wa tattakhiruna fi tukun. sannan yana daga ciki. wannan don mu'ujiza ce Allah ya bashi wanda kaga ba likitan da zai waɗancan abubuwa cewa saboda yanayinsa zamaninsa ya zo lokacin da likitoti suke tasiri ya ce sannan in ba ku labari da abin da wato kuka ci kuka sha da abin da kuka taskace a gida ka fito a ce wato annabi isa alaihi salam ce kafin ka baro gida irin girki kaza aka yi maka abinci kaza ka ci tare da iyali kuma a sutonka akwai sauran masara da shinkafa rabin kwano ko kwano ko kaza kaza da sauransu ya ba da labari kaga wannan wato yana daga cikin wato laburra na gaibu wanda Allah yake sanar da wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa alimul ghaibi yace fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai yace me illa man irtada min rasulin abin da ya ga dama daga wani manzo sai sanar da shi ta wannan cikin irin mu'jizar da wato Allah ya baiwa annabi Isa alaihi salam to duk waɗannan mu'jiza mu'jiza annabi Musa annabi Isa da ta sauran annaba da manzanni da ba faɗa ba ta wuce da wucewarsu amma mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce khalidatun ila yawmil qiyamah matabbaciya har zuwa ranar tashin alkiyama ita ce ne ita ce alkur'ani gashi a hannun kowa da kowa duk wanda yake son ya samu alkur'ani ya karanta ya fahimta kamar yace wani bawan Allah yanzu gashi ya gabata a wajen ku na san da a cikin ku ba wanda yace shi ya bashi qur'ani ba ku kuma san kasuwar da ya siyo ba amma ya samu ya karanta Allah ya taimake shi ya haskaka masa kwakwalwarsa da masirarsa ya garo mai daidai wannan wato a shirya ce wacce muka ce tana hannun Allah shi yake sai ta zuciyar bawansa yadda ya ga dama san da ya ga dama ya sa masa shirya. ba aiki ne na wani mutum ko na wani mutane ba shiriyar da aka baiwa manzanni da a sauran annabawa da malamai shirya ce ta alwa'z wal irshad su yi wa'azi su tunatar ga gaskiya ga yacce take ga hanya ta ga yacce ake gane ta amma a zuciya a shiga a seta ta a sa mata wato sukundireba ko a sa mata sufana a dawo da ita ta hauseti wannan aiki ne na Allah ba aiki ne na mutum ba ubangiji subhanahu ya ce. inna fi zalika ai fi zalika almasbu cikin waɗannan abubuwa da aka ambata wanda Allah ya baiwa annabi Isa na mu'jiza yace la'ayatan lakum akwai alama akwai aya babbaka ta fariya wacce take a gare ku ya ku wato masu karatun alqur'ani da kuma su wannan tawagar nasara da jiran da kuma tawagar sauran wato nasara da kiristoci na duniya ga baki daya ku gano kadaitar Allah subhanahu Ta'ala. ku gano cancantar sa bauta masa ku gano cewa bai da da ku gano cewa babu wani Allah tare da shi a matsayin Allah ku gano Isa ba ilahu bane ma Allahi ku gano mahaifiyarsa da shi ba ilahaini bane ma Allahi ku gano kuma cewa wato Allah Allah subhanahu shi shine ilahun wahidu amma me zai sa ku gano wannan ku wannan imani ce in kuntun mu'mini idan kuna da yaƙini kuna da tabbas kuna da dahir wato sai ku gano wannan wato gaskiya ku gano wato yadda lamarin yake ku gano kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala na'am ci gaba ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم وبنجي تبارك وتعالى يتي ya haƙaito mana har yau jawabin isa da bayaninsa ga al'ummarsa da sauran duniya ga baki ɗaya ya ce wa musaddiƙan Limabai da ya ɗaya minar taura isa alaihi salam ya ce na gaskata littafin da ya gabace ni shine littafin attaura domin littafin attaura injila da ta biyo baya ba ta warware bayanin da ke cikin attaura ba ta karyata shi a gaskata shi ta yi dama attaurar ta yi bayanin akwai injila za ta biyo baya da annabin da zai biyo mata kamar yadda alkur'ani da ya zo bai warware bayani ko jawaban waɗannan littattafai ba attaura da injila da zabura da sofa ibrahim da sauran littattafai sai da ya gaskata su kamar yadda su ba sun yi bayanin zuwan alkur'ani da bayanin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wasallama cewa Allah madaukakin sarki zai turo manzo na ƙarshen zamani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya wa Yahudawa dangane da wannan manzo yace allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil cewa shi wannan manzo yana rubuce kamanninsa da halayensa da sunansa shine abin da Isa alaihi salam yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ina albishir da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmadu ai Ahmadin nas wanda yafi kowa godiya a duniya ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sanin Allah da godiyar Allah shi ne ma'ana Ahmadu Ahmadin Nas wanda ya fi kowa godiya wato ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Ahmad shi ne Mahamudu kuma shi kansa abin godiya ne alkhairi da albarka da rahama da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta cancanci duniya ta yi mata godiya ga baki ɗaya sai dai ma'abuta butulci su ne ba za su gode wannan ni'imar ba tunda ba santa ba shi yasa malama addinin musulunci suke cewa duk duniya babu ni'ima ta koli fiye da ni'imar addinin musulunci Allah ya halice ka ɗan adam ya baka rai da lafiya ya baka hankali ya baka tunani ya baka zaɓi ya ba ka alhawas ma'ana ala ko kuma na'urar da za ka yi amfani da ita ita ce ta ido ka ga gaskiya ka karanta gaskiya ka ji gaskiya da kunnanka zuciyarka ta fahimci gaskiya ƙwaƙwalwarka ta riƙe gaskiya tunaninka a baka zaɓi ka bi gaskiya ko ka ƙiban gaskiya duk wannan Allah ya maka waɗannan abubuwa waɗannan ni'imomi sai Allah ya maka a matsayinka na musulmi sai ya maka kuma gamdakatar ka kasance musulmi kuma ka kasance ahalin sunna mai bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gama yi maka duba wato ni'ima ta kole a duniya zancen yanzu ka da ki a jihunka ka ji ziro ka ce yau garin ba kanta ba ta taso ba ba kanta ba ta taso ba a nan ba kanta tana can wajen arne ba kanta haka yake a raye ba kanta in Allah bai taimake shi ya musulunta ba ya mutu ba kanta ya tafi wuta ba kanta ya tabbata a wuta ba kanta to kaga ba kanta can ta kare kai da kanta har yanzu ai akwai ni'ima ta kole ta musulunci ta yadda duk ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka kuma wato idan idan wato baka samu ni'imar musulunci ba ko me ka zama a duniya baka more ba baka samu ni'ima ba baka samu falala baka samu alfarma ba Allah ya tauye ka wato ta fuskar baka samu wato wannan ni'ima wato ta musulunci ba kenan dan haka wato ni'ima ta kole ita ce ni'imar wato musulunci ubangiji subhanahu ta'ala ya hakaito mana bayanin isa alaihi salam ya ce wa musaddiqan lima na yadayya min at-taura ina gaskata littafin da ya gabace ni na at wani wa na uhilla lakum ba'da Lazihun, rima alaikum kuma in halitta muku sashin abin da aka haramta muku saboda ga wato tsaurin kai da ta'addanci irin na Yahudawa Allah ya haramta musu abubuwan da suke a asali halal ne a gare su kamar wato idan an yanka dabba kamar tinkiya ko rago ko saniya ko makamantansu ba za su yi amfani da kitsan wannan dabba ba wanda asali haram ne cewa Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahu cewa saboda ban zalincin su muka haramta musu dada dan abubuwan da asali halal ne gare su cewa da isa alaihi salam ya zo sai aka samu sassauci cikin wannan haramci sai aka rage dokar kamar yace take da tsanani lokacin annabi musa idan wato idan rigarka ko suturarka da za ka yi sallah da jinsa ta taba sai dai ka sa almakashi ka gutsura gurin kai yi faci ba za ka wanke ba idan unguwarku ba rawa ce babu masallaci sai gyaɗi-gyaɗi sallah ta kama ka sai ka je gyaɗi-gyaɗi idan sallah ta kama ka kana cikin tafiya matafiyi ne kai daga nan za ka lagos kuma da kafa za ka babu ruwa to ba za ka yi taimama ka yi sallah ba ko da za ka yi wata sai ka yi wata ka samu ruwan sannan ka rama sallah amma manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo duk waɗannan abubuwan sai aka sassauta su aka sauƙaƙa musu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبنجي يتي دي يا عفور ودنا أبوه سيما زان الله صلى الله عليه وسلم سيتي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا yanzu kai al'ummar manzan Allah za ka yi sallah ko da masallaci ko ba masallaci kana matafi sai ka tsaya kai sallah rashin ruwa ne ko rashin lafiya sai ka yi taimama ka yi sallah duk wannan an samu wato sauki wanda a wancan al'ummu an samu tsanani akan wannan shi ne annabi isa da ya zo an samu sauki wato da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo sai duk saukin gaba ɗaya ya samu gare su ɗari bisa ɗari ya ce waje ita bi ayatin min rabbikum ya ce sannan na zo muku bi ayatin da waɗansu ɗimbin ayoyi min rabbikum daga khalikikum wa mujidukum min al'adam daga ubangijinku subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ainihin wato ya aiko shi a matsayin manzo cewa ya zo da waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji da haka su yi imani da shi su gaskata shi kada su karyata shi ce da su fattakullaha wa atiuni ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala sannan ku yi da'a gare ni dan ku samu sa'ada ku samu ɗaukaka da kamala wato ku samu alkhairi na wato duniya da kuma lahira daga ubangiji subhanahu ta'ala ku samu sa'ada ta har abada ita ce dacewa da gamnatar da samun rahamar ubangiji subhanahu ta'ala idan kuka bi shari'ar da Allah ya aiko manzan da ya turo da shi lokacin lokacin manzan Allah annabi Isa ko kuma lokacin kowane manzo daga cikin manzanni wanda abin da Allah ya aiko su shine gaskiya shine kuma sa'ada dacewa da gamdakatar da kuma dacewa ta duniya da kuma lahira ga baki daya cikin waɗannan ayoyi da muka karanta su inna Allah rabbi wa rabbukum sannan ya daɗa gaya musu ya ce inna Allah rabbi ay ai rabbi khaliqi wa khaliqukum ai mujidi wa mujidukum min al'adam ila alwujud ya ga musu inna allaha rabbi ubangiji lalle allahu mai wannan suna wanda shine allahu wanda duk duniya sama da ƙasa ba mai wannan sunan sai shi رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمر لعبادته يتي هل تعلم له سميا دنيا سما da ƙasa banda Allahu ka taba jin wani mai suna Allahu ko shedan ne lokacin da yake wato shedanci ko yake aiki da bokaye idan zai wato zai kai bokaye halakar da shi wanda ya halakar da shi ya kai shi mango kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shedan yakan zo wa mutum in ya halakar da shi sai ya zo ya ce da shi ne Allah yace amma duk karambanin shedan da kafircinsa da ta'addancinsa in ya zo ga wanda ya halakar ko bokansa ko wanda yake amfani da shi ko wanda ya halakar da shi ta hanya ba daidai ba ba ya ce masa ana Allahu sai dai ya ce ana Rabbu. sai dai ce shi rabbu ne rabbu kuma yana iya zama mai ba da tarbiya yana iya zama na gida mamallaki kamar mutum ya mallaki bawa zai zama shi ne rabbu ga bawa ɗin wato shi kuma Allahu rabbu ɗinsa khaliqu ne wanda ya halicci daga ba abinda babu ya mai da shi akwai dan haka babu wani shedani ko kangarare da yake kira ko da ya kangare ya fandare ba zai zo ya ce ala Allahu ba sai dai ya ce ala rabbu haka yake ce wato da ko shedan in yazo yake gaya waɗanda suke bin sa ko suke wato amfani da shi suka kafircewa Allah da haka ce inna Allah Allahu mai wannan suna lafzul jalala shine rabbi wa rabbukum sai ya ce abuduhu kaga bai ce inna allaha abi ba ko bai ce inna allaha inna allaha allahu ma'i wato allahu wallahu ma'i wa ana allahu ma'ahu bai ce wannan ba shi Allah ne tare da shi shi ma Allah ne tare sai ya ce rabbi wa rabbukum ya ga danganta rububiyar Allah gare shi a matsayin shi ya halicce shi a matsayin abdu haka ya halicci sauran waɗannan bayi a matsayin ibadu sai ya ce fa'abuduhu ya musu umarni ku bauta wa Allah subhanahu ta'ala ya ce haza siratul mustaqim bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu ba tare da yi masa shirka ba shine siratul lahil mustaqim al-mufdi bis salikin ila al wal is'ad fil hayatayn Shi shine tafarkin da yake kai ma'abutan wanda suka bi wannan hanya suka hau wannan hanya suka rayu akan wannan hanya suka yi imani da wannan hanya suka riƙe wannan hanya ta tauhidi ta kaɗai ta Allah ita ce za ta kai su samu kammala da ɗaukaka da alfarma da martaba da tsira duniya da lahira amma wanda ya sauka daga hanyar ko ya kauce masa ya kauce wa hanyar ko ya ce zai raba kafarsa ɗaya a jirgin sama ɗaya a mota to wannan ya kaucewa ma'ana siratun lahil mustaqim wanda ya tsaya ya yadda Allah shine khaliquhu wa raziquhu wa mujiduhu min al-adam ila al-wujud sannan ya zama ilahuhu ma'buduhu shine abun bautarsa na gaskiya ya kuma bauta masa ya kiyaye shirka shine wanda ya hau siratul lahil mustaqim shi ne tafarkin Allah madaidaici shi ne duk addinin da Allah ya aiko annabawa da manzanni tun gabanin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam addini ne na musulunci musulunci ba addini bane wanda ba musulunci ba shi yasa da aka karkare aka zo na karshe aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam addini kadai na gaskiya karbabbe a wajen Allah wanda Allah ya sani wanda ya yadda a a matsayin addini shine musulunci da in kai wajensa ko ba kamansa ba ko ba irinsa ba to wannan kuma Allah bai sa ka ba a wajensa ba addini bane ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين cewa wannan ayoyi mun samu abubuwa da dama a cikinsu amma ina ga saboda kurewar lokaci kuma tare da mu da kwai manyan baki kafin wato gabatar da manyan bakinmu har yau dai rannan nake gaya muku cewa a cikin wato kafafen yada labaru a wannan jiha da suke ba mu gudunmawa a musamman karkashin jagorancin shi wani rabu a aminu suleiman goro wanda yake daukar nauyin wannan karatu su kansu rahama rediyo da rahama talbijin yau muna tare da su wanda suna ba da gudunmawarsu wajen daukan wannan karatu a koyaushe a kowane lokaci da fatan allah ya saka ma'aikatan wannan rediyo tun daga kan shi wanda yake daukar nauyin karatun da ma'aikatan wannan rediyo ga baki daya da kuma muna jaddada har yau ta'aziyar mu ga babbar ma'aikaciyarsu da suka rasa kusan kasa da sati biyu nan da ya shige da ya shige Zainab Umar Ubala Fage Allah ya shikanta ya gafarta mata wacce ta rasa ranta a sakamakon haihuwa muna daɗa amfani da wannan dama mu jaddada musu ta'aziyarta Allah ya shikanta ya gafarta mata ya sa ta cikin waɗanda suka yi shahadar irin wannan mutuwa ta ya kuma ya kuma baiwa danginta da sauran abokanta ma'aikata hakurin jure wannan kamar yance kullum muke gani da shekara wato uwar kungiya jama'atu izalatul bid'a mutu suna karkashin jagorancin shugaban majalisar mu ta malamai na ƙasa da ƙasa Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir cewa duk baki da jihohin Najeriya da ma ƙasashen makota kamar irin su Nijar da Togo da Ghana da da kamaru da chadi da sauransu duk akan tura wato malamai da za su yi tafsiri wato guri-guri daga jihohi daga cikin malaman da aka turo mana kamar yadda kuke gani Sheikh Malam Muhammad wanda yake babban sartare ne na wato kungiya da ɗan ta ƙasa baki ɗaya